وشر الأمور محدثاتها kulla كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة Amma ba'a أما بعد uwa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haɗuwa a wannan yammaci ta ranar alhamis daren juma'a yau muna 21 ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya daidai da tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da da ashirin shida, mun sake haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da babanmu alhaji shehu lawal giwa marafan zazzau rahmatullahi alaihi da ke nan baya jidda a unguwar rimi jihar a cikin garin kaduna domin ci gaba ko mu ce kammala daular littafinmu mai albarka wato khutabin nabi sallallahu alaihi wasallama fi hajjatul wada hudubobin da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yayin wannan al'umma a hajjinsa na bankwana wanda shine hajjin da yayi na farko kuma ta ƙarshe a rayuwarsa wannan shine darasin mu na hudu wanda insha Allah kuma kamar yadda muka faɗa kuma Malam Ibrahim ya sanar shine na karshe zamu tashi ne a hudu ba ta goma sha biyar wanda malam Abdulrazak bin abdulmuhsin albadar Allah ya kara masa lafiya ya masa take da bayanu anna Allah qasama al-mawarisa fi kitabihi wa tahriri man man rajuli abihi babin da zai bayani akan abin da ya shafi gado Allah ta'ala shi ya raba sa da kansa a cikin littafinsa ya faɗi kason kowa da abin da za a bashi والتحذير sannan kuma da yin gargadi min intisabir rajul mutun ya jingina kansa li ghairi bihi ga wanda ba mahaifinsa ba saboda kila raina matsayin mahaifin ko ganin shi bai dace ba ko yana ga kila shi a gare shi abun kunya ne a cewa na ne mahaifinsa wannan na farko yana nuna mana inda Allah subhanahu wataala ya jibinci samar da zaman lafiya a cikin al'umma dangane da abin da ya shafi gado don in abaicin haka da wani abu ne da hadi da sauransu zai shiga to karshe da rikice-rikice ya yi yawa matuƙar gaske sannan kuma na biyu gargaɗin da ya mala ya haɗa da shi akan mutum ya jingina kansa ga wanda ba mahaifinsa ba wani yana nuna yana daga cikin cin amana mutum ya yarda in mahaifinsa ya rasu zai iya cin gadansa amma a duniyance nuna wannan mahaifin wato ya masa butulci ta nuna cewa ba shi ne mahaifinsa ba wani yana daga cikin abin da dole gyara su duka biyu shine zai zamto maslaha mun shiga hadisin taken zai fi fitowa sarari malaki an amru bin kharija an karbo daga amru dan kharijata radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi kala ya ce khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi nuna. manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yayi mana hudu banban kwana amuna wa huwa ala rahilatihi a da yake mana wannan hudu ba yana haye bi ma'ana yana zaune akan dabbansa wanda ita ce taguwarsa da muka sani da yake hawa raƙuma ta mace wa hiya taqsa'u bi jarratiha a da yake wannan hudu ban ita kuma taguwar abin hawan nasa tana abin da ake ce ma tuka kaga dabba ta zauna kamar tunkiya haka za ka ga tana ta motsa baki kamar tana dawo da abincin da ke cikinta ta sake tauna shi ta haɗe masami ake ce mai da turanci ba kaduna ba rike ne kila sai an haɗa da turanci ake a giwa eh to rominan animal sannu to kaji ko na amo <laughs> Allah ya muku albarka haka ake so to shine tana dawo da abincin da ke bakinta ko cikinta don ta tauna shi ta sake haɗe shi karo na biyu wannan yana nuna mana da ake kiyaye sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yayi ana kiyaye shi a magana ko a aiki ko da sauransu sai da aka je Imam al-Baiquni yake magana yake cewa fa haka za haddathani qa'ima aw ba'da an haddathani tabassama ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sanda ya faɗa mun hadisin nan qa'iman a tsaye yake ba a zaune ba shi ma zai karanta maka hadisin sai ya miƙe ya tsaya menene hikiman shi dai tunda annabi yayi haka to shi ma haka idan ya san bin shi tsira ne to sai ce ko au da an ni bayan ya gama gaya mun hadisi tabassama sai ya murmushi shi ma da ya gama sai ya maka murmushi to shine anan shi ma wannan mai riwayan amru bin kharija yake cewa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan abin hawansa abin hawan tana tuka eh, ha ma'ana tana dawo da abin da ke cikin ta tauna ta sake haɗe shi wa lu'abuha tasilu a yayin da take wannan abin tunda kun san bude baki take yi sai zamana yawun bakinta miyau din da ke bakinta yana yana kwarara yana fitowa baina kafitayya a tsakanin kafadana tunda raƙumi ya fi mutun tsayi to tana tuka sai na yawun da ke bakin ta lokaci yakan fito irinka rinka da juzuba a kafaɗa na shi ma faɗin wannan zai ce to har sai an fada haka akwai amfani a ciki a fikihu wannan na nuna muka yawunta ba na jasa ba ne, don inda yawunta na jasa ne ba zai tsaya ma a wurin ba ba kuma zai bari ta taba shi ba shi sa a fikihu suka ce duk dabban da ake cin namanta duk dabban da ya alasta a ci namanta to yawunta ma halal ne ba najasa ba ne haka duk dabban da ba a ci to ya wunce najasa ne da za ka shirya riganka za ka masallacin juma'a kare ya zo ya ji ƙanshin biba omo ya mai daɗi ya tattauna to sai ka wanke wannan za ka iya sallah amma idan akuya ce ya halatta ka je iyaka dai ta yi sukuizin ba kai cilin yadda ya kamata ba za ka fita a yamutse amma fa sallah ta yi ina fata mun fahimci wannan to shine sai yake cewa faƙala sai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من الموارث من الميراث للي الله سبحانه وتعالى ya raba ma kowane mutum kafan shi na daga gado ya faɗi abin da za a bayar yusikumullahu fi auladikum kamar yadda suratul nisa'i ta zo da shi har karshe sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce fala tajuzu liwarithin wasiyatan wasiyatun dan haka ku sani tunda kowa Allah ya kasa ya bashi dashi baya halarta a yi ma wani magaji wasiya wanda aka san yau in wane ya rasu zai ci gado kafin ya rasu sai shi wanda za a ci gadon shi ya ce na ba wani abu ka zanawa. alhali yana cikin magada to wannan wasiyan batacciya ce Shi ne abin da nan sallallahu alaihi wasallam ke nufi wani zai iya ga mutuwa ta zo mai sai ga ya fi son wane ko wance sai ke to a ba wance kaza Allah sallallahu alaihi wa sallam fala tajuzu baya halatta Liwaritin ga wanda zai ci gado yana cikin maciya gado wasiyatun sannan kai da zaka rasu ka zo ka ce ka bashi kaza bai halatta ba ina fata an fahimci wannan to shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kawo kuma ko da cewa abinda aka ce an bawa ne ko an ba wance din ba magaji bane ya halarta shi ma sai an duba bai wuce daya bisa hudu na abinda mutum ya bari ba idan ya wuce shi ma babu wasiya a kansa walwaladu lil don haka nan dai yaron da aka haife shi ta hanyar aure sahihi wannan kinaya ce alwaladu lil dan da aka samu mace ko namiji an haife shi ta ingantacciyar aure ta sunna to yana da gado an gane ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce walil ahiril hajar amma wanda aka same shi ta hanyar zina ko haramtacciyar hanya to shi wannan an kore shi ba zai ci gado ba ba shi da gado an fahimci wannan kutubar ta a fili take ala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ku saurara ku ji da kyau shine ma'anan ala wa man da'a ila ghairi abihi kun ga an gama da bangaren farko kenan maganan gado yanzu saura title din can da ya bayar na cewa mutun ya jingina kansa ga wanda ba mahaifinsa ba Shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam zai fara magana a nan. Ya ce wa man idda'a ila ghairi abihi duk wanda ya ikirari zuwa ga wani wanda ba mahaifinsa ba wannan hadisin kusan duk nan tana shi sai na tuna lokacin da muke secondary school shekara kusan eh, nawa 1998 to date shekara nawa Ashirin da wani abu ko da shida ko da takwas shekara ashirin da takwas. lokacin nan in aka zo mana visiting wani ya gama wasu iyayensu zo da motoci wani zo da kaza wani mahaifin shi leda yake da shi ya riko mai abu sai yaro ya guje je boye a filin kwallo ya bace mahaifin a ta neman a aika prefect a ta shan wahala mi ta neman shi kuma sai yana makaranta wani bayi dai je boye me ya faru saboda shi ba zai so a ce wannan ne mahaifin shi ba wanda ya kama mai abu wallahi malam wani ma da mahaifin shi ya ya tafi sai ce mai gadin gidansu ne aka aiko mahaifinsu bai na kuma mahaifinsa ne wannan kuma musulmai ne suke wannan kuma har yanzu ana wannan jahiliyyar da kuke gani har yanzu wannan butulci wa Allah ne butulce wa Allah ne duk wanda ya irin wannan kaba'ira yi tun daga shi annabi sallallahu alaihi ya faɗa duk wanda ya ikirarin ya sanya wani a wurin mahaifin da ba nasa ba wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce ko idan bawa ne tawalla ghaira mawalihi ya ce wani ne uban gidansa ba wanda ya siye shi ba wannan a zamanin da ake siyan bayi kenan manzo sallallahu alaihi wasu ce ya kuma yi hakan ne rahubatan anhum saboda kyamatan su kyaman a ce wane ne mahaifin shi ko wane ne mai gidansa da ya siye shi manzo sallallahu alaihi wasallam ku ji abin da ya fada ce fa alaihi la'anatullahi ina roƙon Allah ya tsine mishi dan Allah muna cikin hatsari ko ba ma ciki wallahi babba ma za ku ce da matsala ce ya ce to tsinuwar Allah ta tabbata akan duk wanda ya duna wani ya yi da'awan ga wane ne ubansa alhalin ga asalin wanda ya haife shi ya mai da kansa ga wani saboda ko tarkacen duniya ko na makamancin wannan to ya sai kwanan da sanin Allah ya tsine mai ina ma'anar la'ana shine al-bu'du anir rahma Allah ya nesanta mutum da ra'ama nesanta wanda ba zai kalle shi ba balle ji tausayin shi dawo ya taimishi wal mala'ikatu haka nan mala'ikun da ma ba sa saɓon Allah su ma sun tsine masa a ajma'in da mutane baki ɗaya inda mutanen kirki ne to a cikin ibadunsu akwai tsinuwa ga wanda ya irin wannan Allah ka shirya da wala yuqbalu min husarfun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nafilan sama in yayi Allah baya so wala adlun balla tanafarul lansa ibadunsa suna rataye ne da wannan zunubin in ya tuba in bai tuba ba shi kenan ya dama kansa asaran ibadan da yake za ku fahimci wannan a fili saboda Allah shi ya samar da mu daga rashi ya ce mu bauta mishi sai ya ɗauki iyayenmu ya rufa mana asiri da su ya ce mu zo duniya sanadiyansu ƙarshen rufin asiri iyaye ba abin da za ka iya ka iya biyansu a duniya saboda abu ɗaya kawai in ka ɗauka wanda suka yi ma a duniya za ka gane wallahi ba za ka iya biyansu ba shine mutunci da suka samar maka mala ibrahim in bai manta ba auren efcc na efcc yake ya fita waliman aurensa da muka yi a unguwar dosa dr askar na darul hadith zari ai muna tare da shi da shi yake muke fagana ke faɗa ƙarar yake cewa a darul hadith zariya akwai wani matashi mahaddacin ƙur'ani bawon Allah salihi nagartaccen yaro ya zo yake tambayan wani malami cewa don Allah ya halasta ya kashe kanshi in ya kashe kanshi yana da zunubi ne wurin Allah malamin ya ji abin ya taba tunaninsa ya ce wane kai ne da wannan magana me ya faru kawai sai ya kwalla ya zubo mishi ya ce wallahi malam ya kira sunan malamin ya ce na yi duk ya binciken da na yi na gane ba ta hanyar aure aka haife ni ba mahaddacin ƙur'ani salihin yaron bawa mai ƙoƙari ya ce babban matsalar da yake fama da ita a duniya yake jin shin yake neman fatawan zai iya kashe kan shi ne an haife shi ba ta hanyar aure ba kai kuma kyauta suka rufa maka wannan asirin suka haife aka yi ma'annabi salati kowa ya shaida aka sa albarka wannan ni'imar kadai ba za ka iya biyan iyaye na mutunci da suka samar maka a rayuwarka ba ballantana hatsarurrukan da suka shiga kalli mahaifiya ni a gidanmu akwai yar uwanmu da ta haihu kafin ta ga me ta haifa ta koma ga Allah kafin ta ga abin da ta haifa da idanta wallahi ta koma zuwa ga Allah amma shi dan yana nan yanzu soja ne ma eh nisa a rayuwa to wata haka zaka ji a ce tun daga haihuwan wani ta samu matsala kaza wata ma a ce daga nan ta tsaya da haihuwa in ba ka bar rayuwar na cikin hatsari duk saboda kai sannan yanzu wanda butulci kai kuma sai ka zo sai ka ce kai kuma wala ka bi su wai ba ma su ne haba ai abin ya girmama ko a hankalce tana addini Allah ta'ala ya faɗa game da iyaye yace wa qadara rabbuka alla ta'budu illa Ubangijin ubangijinka ya zartas ya hukunta da daikar abauta mu kowa sai shi shi kaɗai. wa bil walidaini ihsana dangane da iyaye biyu kuwa abinda zai shiga tsakaninsu da kai da su ka tabbatar kyautatawa ne in ma yablughanna indaka al-kibaru eh, menene ma yablughanna indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma ko idan rai ya tsawaita akai tsawon kwana tsakanin ka da ɗaya daga cikin su ko duka biyu to zaka ga abinda ba shi idan ka yaso ya gani ba ka zai ji abinda kila ba shi zai so ya ji ba jikinka sai ya wahalan da bai kuma shirya ma wahalan ba su ma duk aka suka yi da kai suna bacci ka hana su bacci kai musu bawali kai ka na farko bayan ka fito daga ciki daga jikin mahaifiyarka ka same shi da za ta hana ka na awa goma kila mutuwa za ka yi kila sai dai ka mutu a jikinta ka tsotsa abinci ka sha ka shi ya nemo halaliyan da kuka ci a inuwarsa da bazansa da wahalansa ilimi abinci magani matsuguni jiya ta fama Allah ta'ala ce to in kun tsawaita da su saboda wa man nu'ammirhu nakisu fil khalq duk wanda ya tsawon rai zamu yi ta tauye halittarsa gani zai zo ya rauni jiki zai rauni lafiya zai karanci wane ne kaza wane ne kaza to dawainiyan naka ne inji Allah ba wai batun karka kyauta musu ba fala ƙullahu ma uffin da dai kar inji ka ga ya musu wata magana mara dadi komin kankantanta wala ma ballantana ni Allah a kawo mun rahoton kai musu tsawa wa qul lahum qawlan karima duk in magana ya hada ka da su ko ba musulmai bane ka gaya musu magana na karamci da girmamawa kamar yadda annabi Ibrahim ya ma mahaifinsa kai in ma sun rasu tsuguna bata kare ba wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira Allah da kansa sai da ya koya maka yadda zaka yi ma iyayenka addu'a to ina kuma wani yazo zo ce ba ruwan shi da su ya ba za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ku ce Allah ya tsine masa wannan kaɗan ne fa daga ciki Allah ka bani ikon kyautata mu wanda suka rasu Allah ka yafe musu ka gafarta musu ka sa kabarin su dausayi ne na aljanna to sai hudubar mu ta sha shida. malai mata take da bayanu qisarid dunya wa sur'ati zawaliha wa adam al-iftirar biha wal istidad lil akhirah bayanu qisarid dunya wannan hudubar za ta nuna mana duniyar nan gajera ce ba ta da tsayi wa sur'ati zawaliha kuma tana da saurin gushewa ta tafi kaman ba a yi ta ba wa adamin iktirari biha a hudu bannan za mu ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce karfa mu ruɗu da duniya dan duk wanda ya maida ta uba zai mutu maraya wal istidadu lil akhirah kuma a ciki za mu ji yace ce mi kimtsi mai kyau mai tanaji mi tattali dan ranan gobe kiyama dan a can ne wal akhiratu khairun abqa lahira ta ce alkhairi imam an-nawawi Allah ya ji kansa da rahama a sa na riyadu salihin ya ce inna lillahi ibadan futana Allah yana da wasu bayi da ya tanada na musamman masu kaifin hankali da dabara ya aka gano hankalinsu da dabara su ce tsallakun duniya wa khaful fitana sun saki duniya saboda sun ji tsoron fitina ta same su bayan ana duk abin da a duniya suka ga zai haifar da fitina a gare su addinin su ko rayuwarsu ba su shiga ya aka suka samu wannan hankali da tunani ya ce nazaru fiha tunani suka yi suka zurfafa tunani game da rayu al'amarin duniyar nan falamma alimu a lokacin da suka gane cewa annaha lallai duniyan nan laysat li hayyin watana ba wurin zama duk wani mai rai bane innaka mayitun wa innahum mayitun kullu man alaiha fanin kullu nafsin za'iqatul al-maut da suka gane wannan ja'aluha lujjatan sai suka kwatanta duniya da kaman wata ruwa ne wani teku wani ruwa da ke gaban su wanda ya zama dole sai sun tsallake tunda dama dole za a barta wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna sai suka rinka aikin kwarai da nagartaccen aiki a matsayin abin da za su tsallake rayuwarsu su kare da ita Allah ka samu a cikin su to shi yasa anan shi ma malam sai kawo hadisi kan na abdullahi bin umar an karɓo daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya kare da a gare su annahu kana waqifan bi arafat yace ya kasance yana tsaye a filin arafa fa nazara ila sama yana cikin haka sai daga kai ya kalli sama rana ta kusa fadi kenan arafa ta kusa karewa hina dallat fa nazara ila shams ko sai daga kai ya kalli rana hina dallat mithla tur a lokacin da ranan nan ta kasa kasa kaman girgije ko hadari Ya ce hina dallat mitlar tursi a lokacin da ta kasa kasa kamar da girgije a cikinta, bi ma'ana ranar ta rauni ta kusa faɗawa kuma babu haske mai yawa a cikinta. ta lil haka ya faru da ita ne saboda nufin faɗawa da ta yi lokacin faɗuwar rana ya kusa bi ma'ana magariba ta shigo kuma da rana ta fadi arafa ta kare kenan fabaka sai aka ji abu Umar ya fashe da kuka buka buka'uhu kuma kukansa ya tsananta yayi kuka yake ba tare da tsayawa ba fa qala lahu rajulun indahu sai wani mutum da ke tsaye a gefansa a inda yake sai ya ce masa ya aba abdurrahman ya kai baban abdurrahman qad waqafta ma'i miraran ka tsaya tare da ni a arafa ba so ɗaya ba mun sha yin aikin hajji da kai mu tsaya a filin arafa lima na hada ya banga kana yin haka a baya ba sai yanzu me yasa ka irin wannan kuka wanda a baya bamu ga kana yi ba qala sai ce zakartu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na tuna manzon Allah ne tsira da amincin Allah tabbata a gare shi kaga kuka mai dalili kenan wa huwa waqifun bi makani alhalin na tuna lokacin da yake tsaye a nan wurin da nake tsaye tare da kai haza nan dinnan inda nake dama shi fi kowa biye ma diddigin in abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faƙala ya ce sai na ji manza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ayyuhan ya ku mutane ku bani hankalin kuri ɗaya innahu lam yabka min duniya kun fi ma maza. Allahu akbar ba abun da ya saura a rayuwar duniyan kuɗin nan idan an kwatanta shi daga lokacin da aka halici duniya zuwa yau abun da ya saura a tashi alkiyama idan an yi kwamfiyarin daga halittar duniya zuwa yau minha daga cikin kwanakin da suka shuɗe illa kama baqiya min yawmikum hada sai kama abin da ya rage a yinin nan naku ga dai rana ne nan za ta faɗi kaɗan ya rage ta faɗi ko to kiyama ma kaɗan ya rage a tashe ta sai ce min yawmikum haza fi ma mazaminhu na daga abin da ya saura a wannan yini naku idan an hada shi da abin da ya shuɗe daga cikinsa ai bi ma'ana alkiyama in an kwatanta daga halittar duniya zuwa randa ne wannan magana to abin da ya saura tashi alkiyama kaɗan ne mu kuma ga shi an sake kwashe 1400 da ɗoriya a cikin kaɗan ɗin da ya faɗa to ba ma wannan ba dukka aje wannan a gefe in kana tunanin ai akwai alamomin kiyama manya da ba mu gansu ba ai kai yau idan ka faɗi aka yi jana'izan ka kiyama ka ta tsaya in shekara miliyan duniya za ta ƙara kai fa baka a lissafi in ka ga an lissafa da kai to ka bar wani aiki ne na gari da zai amfane ka bayan mutuwa ka shine kadai za ka mori rayuwar da za a yi bayan baka nan amma in dai ba mu ya dasa alkhairi ba kafin ya barta to akwai magana ce rawahu ahmad imamu ahmad ya rawaito wa fihi har wayo a cikin wannan babi da ke nuna karancin rayuwar duniya da saurin gushewanta kun ga shine duk abin da ya nuna mana anan sannan kuma da rashin rudan kai da tanaji domin lahira shine hadisin da yake na Zaid bin Thabit hadisin Zaid dan Thabit al-mutaqaddim wanda ya gabata mun karanta shi na ga darasi na biyu ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce man kana hammuhu al-akhirah duk wanda damuwansa da kokarin ya kasance shine neman lahira jama'a Allah nan akhiran ya mai maimaita so biyu kuskuren kwamfuta ne jama'a Allah shamlahu Allah zai tattara watsewan shi duk wani abu na shi na rayuwa da ya watse to Allah zai getta mishi kuma Allah ta'ala ya faɗa mana ma wasu nau'in irin wannan gettawan a wasu ayoyi kamar ƙarshen suratul ahzab da yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya kunna kai imani da Allah ku ji tsoron Allah idan kun tashi magana ku faɗi magana madaidaiciya wadda take tauhidi ba shirka a ciki sunna ba bid'a a cikinta gaskiya babu ƙarya ko yarbe ko kage a cikinta idan kun yi haka to wannan jama'a Allahu shamla hudin shine yuslih lakum a'malakum Allah zai gyatta muku duk ayyukanku da suka lalace Allah zai ba ku mafita a nan duniya wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku zunubanku a ranar alkiyama to shine sai ya ce waja'ala waja'ala rinaku kuma Allah zai sanya ma mutum wadatarsa fi qalbihi a cikin zuciyarsa wa tadku dunya to shine nuna cewa duniyan ba bakin komai take ba anan shine take na biyu da malaika hadisin wa tadku dunya duniyan nan kuma za ta zo ma mutum wa hiya alhalin tana kaskance zai samu duniyan cikin aminci da kwanciyar hankali tunda ba wai samun duniya ko talauci ne ke nuna mutum salihi ne ko ba salihi ba a'a me yayi da duniya shi ke nuna nagartan shi ko nashi ragartan shi tunda akwai waɗanda sahabbai ne na Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ba su dukiya mai tarin yawa kuma sanadiyan dukiyan Allah ya bai ya ce su yan aljanna ne kamar sayyidina Abubakar alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil ala kaga ya nuna dan Allah yake yace wala saufa yarda kuma da sannu sai mun masa kyautan da ya yarda shi dan aljanna ne to kaga ce ba wannan bane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce daga cikin mutanen da Allah baya so akwai talaka bai girman kai kaga ba wan ba wan kenan karatun dan kama 00 ha Allah ka raba mu da wannan bugu biyu ma na gaskiya mal bugun ma irin na marina <laughs> manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma dalla da dukiya a hannun mutun nagari tashe kaga fassaran da ake a Najeriya kuskure ne a ce ku kuna lahira yana duniya ma wallahi qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya haka Allah ya faɗa khalisatan yawmal qiyamah don haka nan wanda Allah ya bashi ne mu lahira da ita dama ce sayyidina Abubakar da kuke gani da Allah ya bashi dukiya yana musulunta ya amfani da dukiyar nan al-asharatul mubashsharuna bil janna mutum goma da aka ba su aljanna a rana ɗaya a hadisi ɗaya ɗin nan mutum shida a cikin su na abubakar duk ya shigo da su musulunci duk shi ya musuluntar da su hatta na Usman bin Affan da kuke gani sai na Abubakar ya musuluntar da shi to ka ga ayaye abin da ya kamata ko Allah ka taimake mu wa man kanat niyyatuhu dunya din mutum da ya zamto nufinsa shine duniya kadai ba tare da lahira ba Allah ka tsare mu farraka Allahu alaihi bai'atahu Allah subhanahu wataala zai rarraba masa aikin sai kasa sukuni ya rasa sanin yanda zai samu fita a rayuwa waja'ala faqarahu kuma Allah zai sanya masa talaucin sa baina ainihi a gaban idanuwansa ko an bashi ba zai gode ba yana nan hankolan samun abin da yafi wannan har mutuwa ta cin masa walam ya'tihi min ad-dunya babu kuma abin da zai zo masa ya samu na duniya illa ma kutiba lahu face abin da Allah ya rubuta masa tun yana cikin mahaifiyarsa Allah ka sa mu na sha bakwai alhassu ala sakina Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan duk wani musulmi mabiyinsa ya zamto na tsatsan mutum kar a ga musulmi har bada mati ba natsuwa tare da shi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sukan je garin da ba musulmai ba kawai su miƙe su kalli mutane bayan sun dan zauna a cikin sun ga yadda rayuwarsu take kawai sai su ce da su kunu amsalana ku zama irin mu kawai sai kaga mutane suna musulunta saboda yadda suka ga mu'amalan su da ɗabi'an su da natsuwansu, sun san ba zai wani abu na shirme ya zo daga cikin irin waɗannan mutanen ba to haka ake san da an ga musulmi a gane musulmi ne shi hadisi na farko mala yace an ibn abbas an karbo daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma annahu dafa'a ma'a annabi sallallahu alaihi wa sallam yawm arafa lallai dafa'a ya dawo ma'an nabi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da fa ai raja'a kenan Yau ma'arafa, a ranar arafa fa sami annabi sallallahu alaihi wasallam wara'ahu suna cikin tafiya sun tun karo maka za zo su yi dawafin dawaful ifada kenan ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji a bayansa Jazirar shadida wato mutane suna Jazirar shadida wa zarban wa sautan lil mutane suna tsoratarwa suna duka suna daga murya wa raƙumansu don su zaburar da su su saure ka san duk wanda ya fitar nan Allah Allah yake dawo ya huta ka je muzdalifa an zubar da kuma nan a ƙasa ko kwalin da zaka ta da kai gata ne kwali wannan wani ya baka kwali ka sa kanka a kai wallahi gata ne 2017 a aikin hajji na ga ɗaya daga cikin shugabannin ƙasan asian countries ɗin ya bar sha'awa ya burge ni mutumin nan a muzdalifa shugaban kasa ne mutanen shi yace gaba ɗaya akan kasa suke kwanci aka ce ga shugaban kasa na a cikin su a yace a'a yace halin da mutanen shi ke ciki shi ma shi zai shiga kawai nan Allah ke da iko ba wani ba a bar shi kawai mai Allah ya ce a yi a nuna mishi haka kowa ne daga shi har mabiyansa a raina na ce wannan ko zai ga albarka a rayuwarsa Wannan zai ga wanda ya nuna ma Allah isa shi Allah ya isa da shi aiko zai ga cewa za a nuna masa akwai rahama to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya a bayansa mutane suna tsoratar da raƙuma suna dukansu, suna daga musu murya saboda su sauri irin kaman ka tsakiri doki kai masa diddige ka bige shi kai mai tsaki irin ihun da 'yan bada ke yi din nan fa shara bi sautihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ishara ilaihin zuwa gare su da da bulalan da yake hannunsa bulalan da yake bugun raƙuminsa sai musu ishara tunda suna da yawa ko ya daga murya ba lallai duka kowa zai ji ba an riga an guriya ya mutse sai daga hannu yana nuna da bulalansa kaman kana haka kaga mutane kafa ko asa a sausauta a sausauta daga nan sai waƙala da suka natsu sai ya ce ayyuhan nas ya ku mutane alaikum bisakinati na hore ku da ku rinka samun natsuwa a rayuwa natsuwan nan yana da kyau a rayuwar musulmi fa innal birra laysa bil iba'i laysa bil iba'i domin nagarta nagartan aikin haji ba wai sauri ne yake sa a same shi ba ba wai wannan saurin na ku yi maza maza ku je ku yi dawa a'a ku je a natse kun ga kamar yadda ya gaya mana a babin sallah idan a taitu musallata fatuha bis sakina idan za ku zo sallah ku zo a natse in annabi sallallahu alaihi wasallam ku rinka zuwa a guje dan an yi ruku'u wani ma sai ya ruku'u tun daga sahun bayi ta tafiya a duke <laughs> yadda ka sai na tura keke na sai ya shigo sahu kuma a miƙe tare da shi galibi muna da wannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake kafi wannan ku zo a natsai ma adraktum abinda kuka samu fa salluhu ku sallata ladan ku ya samu wa ma fatakum abinda ya subuce muku fa atimmu sai ku ciko bayan liman ya idar to anan ma kaman haka tunda dama yakin haji shi ya kunshi dukkan manyan ibadun da ake a musulunci rawahul bukhari imamul bukhari ya rawaito hadisin sannan da biyu cewa an ibn abbas an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare shi anna usama bin zaid qala yace usama dan zaid ya ce afada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min arafa kun ga shine ma'anan dafa din can wancan hadisi manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare ya dawo daga arafa usama eh, abla ibn abla ibn abbas yace ko wa ana wa alhalin ina goye a bayansa na gaya muku radif shine kamar yadda muke goyen mashin amma akan dabba mutum ya hau dabba ya sa wani a gaban shi ko a bayansa faja'ala yatbahu ra'ilatahu sai ya dora yana tsayar da rahilatahu abin hawansa na gaman Allah sallallahu alaihi wasallam yana jan birki yana jan raƙumansa yana mata birki hatta inna zafaraha yakadu yusibu kadamatar rahli ce har sai da ya kai ga kafafuwan raƙumansa na baya ya kusa da ya haɗe da na gaba bi ma'ana manzala Allah sallallahu alaihi wasu ya ja raƙuman ya ci birki. Birkin da har sai da kusan kamar kafanta na baya ya zame ya kusa da ya haɗe da kafanta na gaba wanda suke sukuwa a doki galibi an san irin wannan za ga wani linzamin in doki ya ji linzami sosai za ka na baya sai sun duka sun shiga ƙasa saboda nufin ya tsaya yace to haka raƙuma annabi sallallahu alaihi wa sallama tayi me ya faru har ya sa haka ce wa huwa ƙul sai na ji shi yana cewa ayyuhan nas ya ku mutane wato kenan wannan na nuna bayan wannan hadisin shine yana ƙara ƙarfafa mana ashe ma ba da bulala kadai annabi sallallahu alaihi musu ishara ba sai da ya zaburi dokin sai da ya tarbi wanda suke gudun nan suna duka suna ɗaga murya sai da ya sha gaban su sannan ya ci burki ya tare su yace ya ayyuhan annas ya ku mutane alaikum bis sakina na hore ku da natsuwa na jiki wal waqar da natsuwan zuci ku zanto na tsatsun mutane kamilai fa innal birra laysa fi iba'il ibil wato nagarta ba shine ku hanzari da raƙumin ku kuyi maza ku je ku shiga makka saboda ku yi ku tafi wurin matanku ku je ku ci gaba da kasuwanci an gama aikin haji ya ce ba haka ba ya ce ba wannan ba ne ku ba abin nan sannu a hankali har ku samu Allah ya karɓa mu sannan sai nan ku ya ce lan mata za a man nasu a yayin da mutane suka yi cincirindo indal jamarat ta zahama suka yi cincirindo wani na take wani wani na tura wani wani ma bai iya tafiya har sai an matsa Kala sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kallon mutane ce da su ayyuhan nasu ya ku mutane la yaqtul ba'dukum ba'da kada sashin ku ya kasa sashi ko kada sashin ku ya fada da sashi wurin turereniya Din yana dauka tunda irin cinkoson nan ana mutuwa kun tuna sanda aka yi stampede ko mutanen da suka mutu ai la tu'addu wala tusa an mutu da yawa to sannan kuma aikin hajji Allah ce fala rafata wala fusuka wala jidala fil hajj ba a san kai kai magana ta batsa ba a so mutum ya fala rafasa wala fuso kare mutum ya fasikanci wala jidal kar ma ya jayiya wala ya fada Kar a ce sanadiyan ka an take wani ya ji ciwo ko wani ya mutu to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kar ku yi haka Idan idza ramaitumul jamra idan kun zo za ku yi jifan jamra idan kun tashi za ku yi jifan jamran nan ba sai kun cincirin do kuna shan wahala ba farmuha bi mithli hasa al-khadfi ku jefi jamran nan da kwatankwacin ƙananan duwatsu ila lokacin wani hoge ke ɗauka musamman an kira shi jifan shedan kila kun ga wani ɗan asian countries ɗin nan irin yan <laughs> wannan da sai ya ja da bayan ma ya wulwula takalminsa ya zo da gudu a fusace <laughs> ya je ba na ce bai an gaishe ka wannan kam shedan ya mai abin da ba daɗi tabbas to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ɗa'an ne ba jifan ba ne, kai inda jifan ne ai ba za mu baro nan ba sai mun rushe shi saboda shaidan din ne ya mana barna da yawa mafi girman barnan shi da ya dawo da mu duniya alhalin babanmu na aljanna yanzu fa duk wannan karatun da ba za a yi shi ba da muna can jannatin wa nahar fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir amma ba damuwa za mu rama insha Allah in Allah da sai mun mai da abrariya mun koma aljanna mu da babanmu ya fito insha Allah to na 18 ɗan uwa at-tahdhiru min fitati dajjal akwai addajjal zai zuwa ƙarshen duniya yana daga cikin manya-manyan alamomin ƙarshen duniya wanda in sun zo to fala haula wala quwwata illa billah al'amari ya dagure manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin mu karanta dan bai ka ba ka hadisi anan mutun da shi ba hajjatul wada bane yace idan dajjal ya zo zai kalli sama hadisin nan zai faɗa shi sama ba lokacin damina bai ce sama zubar da ruwa za ta zubar ƙasa fitar da tsirrai za ta fitar dabbobi ƙananu ne ce ku girma ku haihu za su girma su haihu an fahimci wannan sannan kuma zai zo da wuta da aljanna Mazalla sallallahu alaihi wa sallam ce duk wanda ya hakuri da fitinan sai shiga wutansa to dan aljanna ne ran alkiyama wanda kuma ya biye masa ya karba aljannan sa nan to dan wuta ne shi ran alkiyama ba wannan ne mafi girman fitinan ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yace zai kalli kabarin mutumin da salihi mumini ya mutu da imani zai ce kabarin waye wannan su ce wane ne ya ce mutumin kirki ne ko aka ce ya sai kira sunan shi sai a ga mutum ya fito daga kabar sai ya ce mishi kafirce mu Allah kai imani da ni sai kafirce mu Allah ya imani da shi kafin ya ƙara magana sai ya kashe shi sai ya mai da shi kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ran alkiyama kuma a kafuri zai tashi ba muminin farko ba to sai ya ce idan ina raye ya zo ni zan tsaya in yaƙe shi ba sai kowa ya sa hannu ba aiko da ya gane kuraish ya ce amma idan ba na nan to kaga yanzu an zo kanmu kenan ya ce duk wanda ya haddace ayoyi goma farkon suratul ka'afi kaga da bai kai yawan yan masu club ɗaya na kwallo inda ba five aside bane ko wancan pitch din ta M square da muke dan ganin nan wanda yake tim cikakke yana ga mutum sha ɗaya ne hadda gola ko hadda goalkeeper eh kaji sa aminu to ayoyi goma in ka samu ran kasa ci biyu ka gama in ka haddace su annabi sallallahu alaihi wasallam ce to nan gani nan bari ba yanda zai da kai ko ta dokan yayi sai dai ka ga ya mai magana ban ka ko ba abin ka kenan ba yanda zai wanda annabi isa alaihi salatu kashe shi zai kashe shi to anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kargade mu ya tsoratar da mu cewa dajjal zai zo sannan sai ya ce wa zikru sifatihi kuma ya ambaci sifofinsa dan in ya zo a gane shi anabi ne umar an karɓo daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya kare da gare su kala ya ce kunna na su bi hajjatil wada mun kasance muna tattaunawa hajjin bankwana wan nabi sallallahu alaihi wa sallama baina azhurina alhalin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana a tsakaninmu wala nadri ma hajjatul wada me ya sanar da kai ko ba mu san cewa wannan ne hajjinsa ta bankwana ba kila hadisin da ya gaya mana fa hamidallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi a cikin mai gode ma Allah wa asna alaihi yayi yabo a gare shi kamar yace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu khutbatul haja da muka sani duk ta kunshi wannan thumma zakara al-masih dama in ka ji annabi sallallahu alaihi wasallama yayi irin wannan kudiban to magana ka girmama kwarai fiye da tsammani fa zakara al-masih a cikin tunatarwarsa sai ya ambaci masih dajjal mai shafaffen albarka kuma makaryaci Shi ne addajjal an sa masih saboda idansa ɗaya shafaffe ne kuma yana siffanta kansa da allantaka kuma Allah bai da aibi don haka da kun ganshi kun san ba Allah bane shi addajjal kuma makaryaci fa atnaba fi zikrihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam atnaba ya tsawaita kuma ya kai makura ya tsawaita ya kai makura fi zikrihi wurin ambatan dajjal ma'ana yana ta bayanin sa wa qala sai muka ji daga cikin maganganunsa, ya ce ma ba a sallahu min nabiyyin Allah bai aiko da wani annabi ba a baya da ɗai illa anzara ummatahu face sai da ya gargada al'ummarsa game da dajjal ɗin nan zara hunushin tun daga manzan farko annabi nuku ya gargaɗi mutane game da addajjal wannabi wan nabiyuna min ba'dihi da annabawan da suka zo a bayansa wa innahu ku sani shi wannan dajjal ɗin, ya khruju fikum zai fito ne a cikin ku al'ummata ba ku wanda nake magana gaban ku ba fama khafiya alaikum min sha'nihi manzo sallallahu alaihi ce ko da wani abu ya boyo a gare ku game da al'amarinsa kun kasa ganewa ya yaudare ku ya ce muku shi Allah ne falaisa yaffa alaikum to ba zai taba boyuwa a gare ku ba cewa anna rabbakum laysa ala ma yakhfa alaikum ba shi da wani abu wanda ya boye a gare ku Allah ya siffanta muku wane ne shi kuma kun san waye Allah salasan har sai da ya maimaita haka so uku sai ce ga dai ƙarin bayani don ku gane mai nake nufi inna rabbakum laysa bi laysa bi a'wa ubangijinku ba mai ido ɗaya bane wanda baya gani da ido ɗaya mai tamukakken ido guda ɗaya ubangijinku ba haka yake ba dan shi ya ce tajri bi a'yunina kaga ya nuna ba ido ɗaya kare e, wa innahu amma shi wannan dajjal din da zai zo ya cakuda muku abubuwa ya ɓoye muku sai rikitar da ku a'waru ainil yumna idan na dama za ku ganta ta fashe kamar busasshen dabino a sorry inabi idan sa ɗaya ya laƙume ya lalace ka anna ka anna inabatun fafiyatun idan sa na daman ya koma kamar wani busasshen inabi wanda da ka shi ko kasan karya ƙarya ne kuma idan ma na dama ne lalace haɗa ba albarka kenan rawahul bukhari wa muslim malice imamul bukhari da muslim suka ruwaito magana akan dajjal gaskiya yana da fadi wannan buri ne in aka je da gaba ɗaya ma lokacin zai kare sai dai wata ranar kila dalili ya biyo ta kansa insha Allah yanzu bobin ne muke so mu ji in mun hada abin da ne shimfiɗa da shi cewa yanzu dai mun gane dajjal mun imani dajjal zai zo kuma mun gane siffofinsa idan ya zo shimfiɗan da muka yi kuma mun ji bayanin maganin san an cin masa shine haddace ayoyi goma farkon suratul kafi sai ka haddace sai ka koya ma 'ya'yanka da matanka na sha tara na kusa da ƙarshe a tahziru min kaba'iril ithm annabi sallallahu alaihi wa sallam bai gama hudibarsa ba sai da ya gargaɗe mu akan mu nisanci manyan zunubai su ne ake ce Baira ko kabira to in aka ce kabira shine duk zunubin da Allah ya ce ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsinuwa ga wanda yake kamar wancan da kuka ji wanda ya sauya uba ko ya ce kaza kun ga ya ce la'anatullahi alaihi kun ga ya nuna cewa yin wannan aikin ira ce bai kafurta ba shi ba ba ne wanda ya haka amma dai yana da barazanar shiga wutar alkiyama to haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wurare da dama misali ya ce la'anallahu man la'ana walidai duk wanda ya zagi iyaye shi to Allah ya tsine mishi kaga wannan ya nuna zagin iyaye babban zunubi la'anallahu man ghayyara manaral ardi Allah ya tsine ma ko ya tsine ma duk wanda ya canza iyakan ƙasa na fili ya canza girman ko ya juya yanda filin yake saboda shi ya samu biyan bukatan shi la'anallahu man awa mufdisan Allah ya tsine ma duk wanda ya gane wane yana da laifi sai bakin ɗinsa ya ɓoye sa ya hana a hukunta shi hukunci na shari'a man Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ko kuma duk wani zunubi wanda kuka ji Allah ya yi alkawarin mutum zai iya shiga wuta sanadiyarsa ko ya ce kaza ko ya nuna wani tsananin ukuba to shine kaba'ira to anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nisanci ya ce mu tsoraci aikata kaba'ira saboda shiga wuta malam bai da daɗi na farko yace an salama ta binti qais al-ashja'i an karbo daga salama wato dan qais al-ashja'i radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya faɗa sa na ban kwana yake cewa ala innama hunna arba'un ku saurara ku ji abubuwan da ke halakar da mutum a cikin manyan zunubai guda hudu ne ba yana nufin daga hudun nan babu wasu ba yana nufin jagororin abin da ke sa mutum ya halaka a cikin manyan zunubai hudu ne duk wanda ya riske su to shi da rahamar Allah sai kuma wani hali na farko yace Allah tushriku billahi shay'a da ɗai kar ku haɗa Allah da wani a cikin bauta duk wanda ya haɗa Allah da wani to yayi babban zunubin da Allah ta'ala ba zai raga masa ba kamar yadda annabi Nuhu ɗansa yi ya halaka ɗan annabi Lut matan shi ta yi ya halaka matan annabi Ibrahim mahaifinsa yi ya halaka mahaifin to kaga jin misali ya ƙare kuma shi shirka tauhidi matan fir'auna ta yi ta rayu a gidan kafirci amma ka ce aljanna ce to shine ma'anan Allah tushriku billahi shai'a? duk abin da za a karka da Allah da wani a wurin abin da ya shafi bauta wannan shirkan a rububiya ne in an ce rububiyya shine yarda da juya al'amuran bayi gaba daya arzikin nan Allah ke bada shi rayuwa Allah ke bada shi mulki Allah ke bayarwa lafiya Allah ke bayarwa komai yana wurin Allah ne yana bada shi ga wanda ya so a lokacin da ya so nahnu qasamna mai ma'ishatan fil hayatid duniya. to karka tashi ka je wurin wani ya ce maka a yanka kaza a birna kaza a kawo kaza a ƙona kaza a karanta kaza sanda rana za ta faɗi a ƙona baƙin allo da jinin haila a guri kaza karka yi wannan karka da Allah da wani duk abin da yana faruwa da sanin Allah kuma yadda ya so yake faruwa in bai so ba wallahi ba zai faru to kar mutum ya ɗauki wani kaso na bautan Allah a rububiyya ko a uluhiyya na bauta ko sama wa sifat ya jingina ga wani wanda shi ma gajiyayye ne wata rana zai mutu wala taqtulun nafsan allati haramar illa bil haqq kada ku kuskura ku kashe kowace rai da Allah ya haramta a kashe ta sai da haƙƙin kashe ta shine annafsu bin nafs wanda ya kashe a kashe shi na ga wani yaro da na ga wani dazu da aka kawo shi kotu ban san ko kun gani ba wanda ya kashe yara hudu shi ma ko a Uganda ne waye ya gani cikin na gan shi ɗazun na yana ta wa social media ko sosai sunansa christopher to kaga wannan dama can nasu ne amma mun tambayin da muke na jihar kano ya ake ciki kuma oho kaga tun daga kashe ɗaya ko ya suna yarinyar nan hanifa tun daga kashe ƙwara ɗaya sai ba a hukunci ba to an kashe kusan biyar da uwa da 'ya'yanta duka rana guda ɗan adam ya halaka su da an tauna tsakuwa da aya ta ji tsoro to ba yi ba ba a yi ba yanzu gaba ɗaya waɗannan rayukan ma ko da ba za mu ce ba a yi ba da mu ba mu hukuma ne ba mu san me ake ciki ba amma dai na tabbatar ba wani abu da ya bayyana a zahiri na cewon an ɗauki wannan abin da muhimmancin da ya kamata don da zuwa yanzu kam sai an ji wani motsi yanzu karkatakab an kai shi kotu eh wannan maganar kotu na yi rubutu a facebook kusan tinkar ramadan haka na ji an kai shi kotu to har yanzu dai kotun ake kenan wata biyu ba wani bin ba abin da bincike nuna wata biyu inda akwatin zaɓe akan tace da nan san inda yake don Allah ba haka ba ne tsakaninku da Allah ba haka ba ne yanzu da wani ne yi kamfin ya koma wata fati da an san ina yake da yanzu shi ya san appointment inda za a ba shi to yanzu karkatakan ma an koma kawai maganar canjin za kawai canci canci zama ake magana ba jina nan da aka zubar ba wannan kuma kila sai a gaban Allah to Allah ka shiryar da mu kuma ka kawo mana gyara wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wala taznu da kai ka ku kuskura ku yi zina yanda ba ku so a bata muku tsatsan ku kan ku bata na wani wala tasriqu kada ku sata sata ta kowane fuska da makami ko da biro sai na biyu hadisi jabir radiyallahu anhu as hadisin jabir da abdullahi wanda ya gabata fi waqfi hajjatil wada wanda ya siffanta mana hajjin bankwana wa fihi wanda a cikin sa qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam mun ji maganar manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da yake cewa inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum lallai jinananku da dukiyoyinku hara laifi ne akan ku wani ya ci na wani akan zalunci ka hurmati yaumikum hadha kaman yanda wannan rana ta arafa take da alfarma fi shahrikum hadha a wannan wata naku na dhulhijja mai alfarma fi baladikum hadha a wannan gari naku na maka mai alfarma wannan mun karanta shi so da dama a baya sai na 20 na karshe malaci at-taqidu ala ukhuwati din wa hifdhiha ha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi annabi ka duba yanda ya gyara alakan mu da Allah ya gyara alakan mu da iyayen mu ya gyara mu da junanmu ya gyara mu da komai namu yanzu kuma ya san rayuwan dole sai da ɗan uwanka za ka ci nasara yanzu zai ɗinke ‘yan uwantakan addini wanda ya fi ‘yan uwantaka na jini to a takid sallallahu alaihi ya ƙarfafi ya kowace ala kuwaci din akan ‘yan uwantakan addini wa hibziha da kuma cewa a tsare ta in kun duba al'umma ba za ta taɓa yin ƙarfi ba sai tana da ‘yan uwantakan addini shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana shigowa garin madina ne ya fara yi yan uwantaka addini ya fara kulla saboda ana daga kafa matsala za ta faru kuma karfi ba zai zo sai kabilanci ma ya shigo yanzu yanda jiya aka rubuto takarda tambayan me za a ce game da masu bambanta Hausa da Fulani to ai kaga irin matsalan kenan inda yan uwantaka addini me zai kawo wannan magana ma ba ta da wuri shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta hada ya da su abdurrahman ibn auf da su mus'ab da su Wani ne duka yi kowa dan uwansa na addini har sai da aka wayi gari suna kaunan yan uwansa na addini fiye da yan sa na jini mus'ab bin umair radiyallahu an yaki aka je aka kamo dan uwansa da bai musulunta ba matsayin kamamman yaki ya zo wucewa sai ya ga yayansa ko kaninsa aka kamo ya ganshi cikin mari shan an daure shi ya kalle shi ce ah, wane ne aka ce ya ce kai ku ƙara mai ɗauri ku tsuga mai kuɗi mahaifiyarsu tana da kuɗi mamansa fa ce ne wansa ne ɗan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya sai kalle shi ce mus'ab ina ɗan uwanka kake faɗan wannan magana mamanmu na da kuɗi wato a ɗaure ne a kan ce ku karɓi kuɗi da yawa musulunci ya amfana wannan ko nawa kuka sa za a fanshe shi sai ya ce ina ɗan uwanka za ka faɗi haka sai abu ya juya ina jin ko dai Salmanin farisi ko bilal bin rabah wani daga cikin sahabbai bakin fata na wurin sai ya rungume shi ya sumbace shi ce kaga dan uwa nan ya ce wannan ne dan kai da baka shigo addinin nan baka shigo sai ka samu haƙƙi biyu saboda yana shigowa kuma ya fi ƙarfin sauran a wurin shi saboda jini ya haɗa addini ya haɗa haƙƙin shi ya fi ƙarfi a kan to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu yan uwantaka addini kuma mu tsare ya kawo hadisi ce an amru bin al-ahwar an karbo daga amru alahwar fi hadisi fi hili shuhudihi li hajjatil wada a cikin hadisin da yake faɗa na halartan da yi na hajjin bankwana yace anna Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam wa wa'aza manzo Allah kira da aminci Allah tabbata a gare shi ya tunatar kuma yayi wa'azi wa fihi kuma daga cikin abin da muka ji ya faɗa a wannan wa'azi da tunatarwa shine ya ce ala ku saurara ku ji innal muslima akul muslim lallai duk wani mutum in dai musulmi ne to in ya ga musulmi ya ga dan uwansa ya yahillu li muslimin min akhihi shay'un illa ma ahalla min nafsihi baya halatta ga musulmi wani abu na dan uwansa ya dauki dukiyansa ko jininsa ko mutuncinsa da muka ji a baya baya halatta gare ka ka barnata dukiyansa ko mutuncinsa ko ka cutar da shi illa ma a hallamin nafsihi face abin da ya halatta maka shi da kansa ba za ka satan mai kuɗi ba sai shi ya baka sadaka ko zakka ba za ka ci masa mutunci ba ba za ka zubar masa da jini ba wannan duka baya shiga sai idan abin da shi da daɗin rai ne ya ɗauka ya baka to wannan ya halarta shi ka amsa amfana da shi khatama rufewa malam yace hada ma yassara jam'uhu wannan shine abin da ya saukaka a gare ni na tattara shi mimma sahha ku kiyaye wannan gaba mimma sahha na daga abin da ya inganta ashe akwai kwashe-kwashe game da hajjatul wada za ka yi ta jin maganganu amma duk ba su inganta ba ya ce dai abin da ya inganta ne to na kawo daga cikin abin da tabbas in kuka ji a littafin nan ingantacce ne amma wasu za ka ji ana faɗin sun ka za ka ga su inganta sun faru a hajjatul wada ba musamman za ka ji don saboda a ce san annabi sai a ce ai ma an yi kaza ran kaza an ga kaza wani ma ya ce ya ga hankaka ko kaza a'a in abu ya zo hadisi kawai ya zo hadisi an yi imani da shi an karba in bai zo ba bai zo ba an haƙura da shi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya wadatar da kowa ba sai an ƙara wani abu a kansa ba to shine yace daga abin da ya inganta min khutabin nabi sallallahu alaihi wa sallam fi hajjatil wada na daga hudubobin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya hajjin bankwana wa as'alullah kuma ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'a bihi da yasa wannan littafi ya zanto mai amfani ai ko gashi ya amfana ya ketaro bai ma san bai san da mu bai san muna yi ba amma da alama Allah ya amfane shi tun da gashi wa an yakuna ma'unatan kuma ina fatan wannan littafi ya zamto wani abu ne mai taimakawa li nashri wurin yada mata zammanatu hadhihi al-khutab abinda wannan huduba ta kunsa Allah ya sa wannan littafi ya zamto ya taimaka wurin yada abinda hudiban nan mai tsada da daraja ta kunsa min hidayatin na daga abinda ya tafi shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ahkamin da hukunce hukunce an mun ji sa da yawa ko yanda ya gargadi a kaza kar a rinka ihu a yi natsuwa a yi kaza sannan haka nan hukunce-hukunce mun ji abin da ya faɗa cewa ba a ba wanda zai ci gado wasiya ba a kaza duk waɗannan hukunce-hukunce ne ai kaɗan daga ciki sai ya ce wa an yarzuka nan ikhlas kuma har wa yau dai ba mu gushe ba muna roƙon Allah ya azurta mu da yin aiki da tsarkin zuciya don domin sa fil qawli a duk lokacin da muka buɗe baki da magana wal'amal amal hakanan a yayin da muka tashi yin aiki wa husnul ittiba ko muna roƙon Allah ya ba mu kyakkyawan biyayya li hadi nabiyina al-karim a bisa shiriyar manzanmu mai karamci sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu ala nabiyina muhammadin mala yace tsira da amincin Allah tabbata ga annabinmu muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi da alayansa iyalansa kenan wa sahbihi wa sallam da sahabbansa aminci mai tarin yawan gaske ta yanwa wa bi hadal qadri kifaya da wannan iya abin da aka ji shine abin da Allah ta'ala ya kaddara kuma ya taimake mu mu karanta shi ni ma ina addu'a kamar yadda malam yi wannan ko ba komai ina ga ɗan uwantakan da muka samu na addini a wannan kwana hudu da zuwa kusan mu da juna wurin tunatar da juna abin da addinin mu ya kunsa tabbas alkhairi ne mai tarin yawa Wannan yana ga mun dade a baya ba mu samu ba bal ma mu ce anan da ya kamar ba mu ma taba samu taruwan da muka yi na karshe da ni ni dai anan makamanci wannan daura aure ne da muka taba yi a masallacin nan da mai girma marafa a lokacin amma kaga Allah ya tattaro mu mun haɗu mun saurari abinda Allah da manzansa suka faɗa na tabbata za a iya samun kuskure ko rauni na ilimi a cikin abinda na faɗa ina roƙo Allah ya yafe mun a cikinsa abinda kuma na faɗa wanda yake daidai ne to ina roƙon Allah ya sa mu tarayya a cikin lada sannan a farko muna tawassuli da wannan zama tun daga ranar da muka fara har izuwa yau da muka rufe muna roƙon Allah ya sa mu tarayya da wannan lada tare da mahaifin mu Alhaji Shehu Lawal Giwa Allah ta'ala ya sa yana da kaso mai tsoka a cikin duk abin da muka karanta muka yi tarayya da shi ko muna tawassuli da Allah ya kai haske cikin kabarinsa ya damanta masa littafinsa da shi da iyalansa waɗanda suka rasu waɗanda suke raye kuma Allah ta'ala ya bar mu tare da ku mu jima muna yi Allah kuma ya ƙara muku lafiya da tsawon kwana dukkan wanda suka ba da goyon baya wurin kammaluwan wannan daura sawa'un waɗanda suka taimaka wurin ɗauka da yaɗawa wato masu aikin alfaruk multimedia wanda suke ba dare ba rana wani lokaci a karfe uku na dare ana kokarin tattarawa ga an fitar da abin da aka dauka Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya sa cikin mizanin ku na kwarai Allah ya azurta ku duniya da lahira ya amintar da ku daga dukkan sharri da fitina dukkan wanda ya halarta da wanda ma bai samu halarta ba suke biye da mu ta kafafen yatsa da labarai to Allah ta'ala ya sa mu tarayya alada a ƙarshe ina kira ga cewa mu yi ƙoƙari wannan littafi mu yaɗa shi kar mu tsaya anan kawai da karanta shi kaɗai lallai ya da kutuban annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da zai nuna kaunar mu a gare shi bayan mun yi aiki da shi don haka 'yan uwan mu ɗaliban ilimi da suke wannan wuri domin akwai waɗanda limamai ne ga sunan irin su malam abdurrahman tun daga babban saura ke tahowa tun da muka fara da shi muke har mu gama kuma yana suna da masallaci da makarantu da suke koyar da ɗalibai masu tarin yawa muna fatan za ku ɗauki gabarin yaɗa wannan huɗu ba ku isar da shi zuwa ga waɗanda ba su ji ba kamar yadda muka karanta a ciki zai yiwu wani ya saurara amma wurin isarwa ma isar fiye da na wanda ya isar da sakon sau da aka karmi kasa a gwiwa duk wanda Allah ya bashi dama da wanda za su iya mai da wannan littafi rubutu na hausa ko kuma su mai da shi rubutu na turanci a karance shi a cikin Odiyo ko bidiyo a yada shi lallai hidimta mu huduban annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne da ya kamata a yi shi koda da wasu yarurruka ne da fulatanci da yarbanci da kanuri da duk yaran da za a iya ina kira ga wanda Allah ya bashi dama yayi wannan iyayensa Allah ta'ala ya sa dan abin da muka yi amsa mana wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya taimaka mana mallam Ibrahim gare ka to yadda mallam ya mana addu'i bayan ya kai da mu Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ji kan magabatan shi Allah ya shirya zuri'an shi Allah ya ƙara masa lafiya mu ci gaba da amfana da ilmominsa ba tare da tsawaitawa ba zan gaici liman malam tahir don ya yi mana jawabin gobiya insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبي الكريم وعلى اله وصحبه وسلم Uh, alhamdulillah muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba wa malam dama ya zo ya karantar da mu wannan littafi na kutuba ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a gaskiya uh, karatun da malam yayi alhamdulillah ni kaina na fa'ida da abubuwa da yawa kuma ina kyauta da zaton cewa ɗan uwa da suka saurari dukan su ma sun fa'idanci da fa'idodi masu yawan gaske muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi addu'o'in da kuma aka yi Allah ta'ala ya karɓa mana Allah mai da kowa gidansa lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya da da muka uh, wanda za a su a wajen uh, muna godiya ko muna kara gabatar da ruku da aka yi